eh zai taimaka amma gaskiya taimakon da zai kaɗan ne domin gaskiya al'amari shi ne. dala ɗin da ƙasar nan take samu ya rage da wajen kishi arba'in bisa ɗari in ka kula da ana sai da gangan mai dala ɗari da goma yanzu ta dawo sittin ko ƙasa da sittin kaga aƙalla kishi arba'in bisa ɗari na abun da ake samun dala ɗin ya ragu me ya kamata gwamnati ta yi ta gaya ma kanta gaskiya ta canza farashin dala da naira ba a mai da shi ɗari da sittin ba ya kamata a ɗaga shi yadda idan aka ɗaga shi zai kai ya sa mafi yawan mutane wasu za su iya kawo dalolin sa don farashin mu ya kare sosai yanzu da za a kai shi kamar ɗari da tafiyan ko zuwa ɗari biyu a kan dala to za ga ko da mutanen da suke ƙasashen waje maimakon nan su shi kuɗin su ta da shi ba za su yi ta da shi ba saboda an karya shi yadda suke ganin kuma su tsaya kuma wannan zai sa waɗanda ke waje su shigo da dala su don zai sanya abubuwan gida nan yi arha so saboda haka za ka ji kenan masu kayan gona masu menene ana samun saye saboda an karya naira to gwamnati bata ɗauki wannan ba suna ɗauka wancan matakan matsalar wancan matakan shine aiwatar da su yanzu ka ɗauka kamar harajin ba wanda yake haraji ne wanda ake sama duk wanda ya sayayya eh a kasashen da suke gaba ana amsa kishi goma zuwa sha biyar bisa ɗari mu kuma nan muna amsa kishi biyar ne mai da shi kishi goma kaga allunka amma gaskiya amari mafi yawan bat ɗinnan da kake gani gwamnati ba ta iya samun shi ana sa haraji ne amma yana tsaya ga hannun mutane saboda mi gwamnati ba ta da matakan da za ta iya tabbatar da duk wani saye da sayarwa da ake suna zowa yadda za ta hidda wannan harajin wannan shine matsalar tunan aiki kenan na biyu kuma ga zaɓe duk lokacin da kai abubuwa irin waɗannan a lokacin zaɓe to za su ƙara kawo ma bakin jinin da in kai wasa ma za ka rasa ƙuraka to kaga yana da wuya gwamnati ta aiwatar da su daga nan ko za ta aiwatar da su sai an gama zaɓe. to yanzu kana ganin cewa wannan ba zai yi tasiri ba kenan a halin yanzu. to wannan faɗi ne ai ba su fara aiwatarwa ba zai yi tasiri in an fara aiwatar da shi amma gwamnati tana shirye take ta aiwatar da shi kafin a fara zaɓe shine abin tambaya zai yi wuya domin yanzu idan ka ƙara bat ka ɗauke shi daga kishi biyar ka da shi kishi goma ina tabbatar ma har waɗanda suke can abubuwan da ba su shahe su ba sai sun ƙara kuɗi kuma fiye da kishi goma so saboda haka wannan sai ya tsawwala hawa farashi kuma abubuwa su mutane tsanani wanda kuma gwamnati ba za ta so ta ji wannan mutane suna kukan wannan raɗaɗi ba ana gab da za a yi zaɓe.